biyu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1438 daidai da 29 ga watan april shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 121 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya gudanar da rayuwarsa da tsarin zamantakewarsa da dukkanin al'amuran da suke da alaka da addini da ainihin wato rayuwa a ƙarƙashin tafarkin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi malamai suna jinjina ga ibn al duba ga cewa ya rubuta wannan littafi alalin yana halin tafiya a inda ya je ƙasar makka <clears throat> don yin aikin hajji nesa da ainihin littafan shi da kayan aikin shi Allah ya saka mashi da alkhairi muna karatu a cikin babukan ainihin da suke da alaka da aikin haji a karatun da muka yi a baya akwai wani hadisi da muka tsallake wanda inda mala yake cewa faslun wal narja ila siyaqi hajjatihi sallallahu alaihi wasallama bari mu koma kan wato jeren giya aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan gabar farko farko yace wa qala ibn abbasin wa aymullahi laqad أوجب في مصلاه وأحل حين استقلت به ناقته وأحل حين على على شرف البيضاء wannan riwaya al'imamu ahmad ne fitar da ita da al'imamu abu dauda mun tsallake ta ba mai bayani akan ainihin ingancinta ba gaskiya saboda allah wannan hadisi ne ba'ifi al'imamu abu dauda ne ruwaito shi wal imamu ahmad amma isnadin shi akwai wani mutum mai suna khasib bin abdurrahman aljazari Eh, na tsallake ban yi magana a akan rauninsa ba ah, al'imam ah, wannan hadisi malam albani muhammad nasir din a cikin da'if sunan abu dawud lamba ta ɗari uku da sha biyu ya bayyana cewa hadisi ne mai ah, Allah ya saka ma dan uwa malam aliyu an cewa bayan an tashi shi mun tambihi akan wannan jazakumullahu khairan to zamu dan kuma baya kaɗan kan gaba da yace faslun thumma innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khayyarahum inda al-ihram بين الأنساك الثلاثة ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والكران إلى العمرة liman lam yakun ma'ahu hadiyun shi manzo Allah sallallahu alaihi ya baiwa sahabbai zabi dangane da ihramin da zasu yi daya daga cikin kala uku na ihrami kirani ko ainihin wato tamattu'i ko kuma ifradi summa nadabahum sannan ya kwadaitar da su ya nuna musu mustahabbanci akan yin tamattu'i a inda dunuwihim min makka zuwa ga sanda suka kusa da ƙasar makka ila faskhil hajji wal qiran cewa su warware aikin hajjin su na ifradi da aikin hajjin masu kirani ila al ya ce dukkaninsu su warware shi zuwa umara liman lam yakun ma'ahu hadiyun ga wanda bai taho da hadaya ba thumma hattama alaihim zalika inda marwa sannan da aka zo ana cikin sa'ayi a safa da marwa ya bayyana musu cewa wajibi ne yanzu kowa ya warware aikin hajji shi matukar bai zo da hadaya ba waladat asma'u bintu umais zawjatu abi bakr radiyallahu anhuma bi dhul ce tun ana zulhulaifa a inda ake ɗaukan harama a miƙatin mutanen madina sai mata sayyidina abubakar mai suna asma'u bintu umais a asma'u bintu umaisin bin ma'abadin al-khas'amiya kenan ana cewa asma'u bintu umais bin ma'abad ko asma'u bintu umais bin sa'a bin ma'ad maimakon ma'abad al-khas'aniya wadda 'yar uwa ce ga maimunatu bintul harith matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsu daya amma uba kowa da nata wannan mata da mata Ja'far ne dan Abu Talib bayan rasuwarsa ta tsaro sayyidina Abubakar kuma ya rasu ya batta ita wata mishi wanka kamar yadda ya bada wasiya a cikin ingantacciyar ainihin riwaya sannan bayan shi kuma ta aure sayyidina Abubakar shi ma har aka kashe shi suna suna tare kuma tana da ƴaƴa tare da dukkaninsu tana da ƴaƴa su Muhammad ƴaƴan Ja'far tana da yaya kuma kamar wannan shi Muhammad dan gidan sayyidina Bakirin. tana da kuma yaya da na Ali dukkanin su ta haifi da su radiyallahu anha wa anhum ajma'in akwai wata asma'u yar umais din daban asma'u bintu umais bin midrak wannan ita matar Khalid bin Walid ne ba ita bace wannan to wannan mata sai ta haihu anan mata ce mushahararriya a cikin sahabbai fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tagtasila manzon Allah ya umarci ta tayi wanka wa tastafizza wa bi thawbin sannan tayi kunzugu da wani tufa wa tuhrima wa tuhilla kuma ta dau harama ta fara labbaik Allahumma labbaik yadda kowa yake haka al Muslim da Abu Dawuda da Ibn Maja suka ruwaito wannan yana nuna ainihin wato cewa mace mai jinin biki za ta yi wankan harama kamar yadda kowa zai yi za ta ɗau kuma talbiya kamar yadda kowa yake Wafi fi ha salasu sunan akwai sunna guda uku in al-imam ibn qayyim al-jawziya dangane da wannan qadiyya da ta faru ta asma'u Bintu Umai. ihidaha abu na farko wasulul muhrim hukuncin wankan ɗaukan harama wanda gashi nan manzo Allah ya ce a ce mata tayi wanka wasaniya na biyu annal ha'ida taghtasilu bi ihramiha cewa mai haila ita ma za ta wanka dangane da ainihin daukar ta wasalisa na uku kuma annal ihrama yasihhu min al ha'id cewa daukan harama ya inganta ga mace mai jini domin duk da yake wannan jinin na biki ne dama jinin haila da jinin biki sune jini guda biyu na shari'a wanda shari'a take ainihin wato da karatuttuka da yawa maganganu a kansu hukunce-hukuncensu dangane da barin sallah da ramuwar azumi bayan an sha da ainihin dakatawa daga kwanciya da miji da dakatawa daga dawafi a dakin Allah da makamanta abubuwa da suke hukunce-hukunce sanannu na shari'a a ainihin mas'ala ta jinin haila da jinin biki kuma Allah cikin hikimarsa sai zama duka guda biyun sun faru wannan ya faru a nan zulhulaifa kafin a tada tafiya kafin a yi harama sai kuma jinin haila wanda ya faru ga Aisha radiyallahu anha kamar yadda muka ji a baya wannan kuma bayan an riga an shiga kasar Makka an je masauki ana jira a fito a tafi a umara sai ta kuma jinin haila ya zo mata dukkanin su sai manzo Allah sallallahu alaihi Allah cikin hikimarsa dan ya sauka mu al'umman nan addini sai Allah ya hukunta duka waɗannan abubuwan guda biyu suka faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi dan a samu karatu dangane da su salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula za mu dan saki ainihin layi kaɗan dangane da wannan mas'ala ta zuwa aikin hajin mata ya aka yi mata suke zuwa aikin haji ne me hukunci dangane da fitan su zuwa wuraren aikin haji da sauran tafiye-tafiye gashi kamar yadda muka faɗa daga littafin al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'ila bin al al-Bukhari sahibusahi. sahih rahimahullah gashi a cikin wannan mujalladi ne na hudu na Fathul Bari a cikin kitabu Jaza'is Sayyid al-Imam al-Bukhari yace babu hajjin nisa babun da ke bayani akan aikin hajjin mata kamar ka ce a zahiri yana ishara zuwa ga babi da ke bayani akan sharuɗa da suka ƙaru akan sharuɗan aikin hajjin maza sharuɗan aikin hajjin namiji shine kawai manisa ba ilaihi sabiya tumata bayan haka bayan a sabil akwai wasu sharuɗa kuma da sai sun cika kafin mata su fita daga ainihin wato garuruwan da suke su kama hanya zuwa aikin hajji al-imam al-bukhari yace wa qala li ahmad ibn muhammadin qala haddathana ibrahimu an abihi an jaddihi adhina umaru radiyallahu anhu li azwaj nabi sallallahu fi akhiri hajjatin hajjaha فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الإمام البخاري يفارد cewa وقال لي أحمد بن محمد يتي مالا أحمد دم محمد دم وليد كنا الأزرقي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي wanda kaka ne ga al'imamu abulwalid muhammad bin abdullahi al-azraki mai littafin akhbaru makka akwai littafin akhbaru makka na al-imam al-azraki to wannan kakan shi ne wannan malami daga cikin malamai imam bukhari yake ya rasu ah, hijirar manzon Allah na da shekara 222 to wannan cewa da yi wa qalabi yana daga cikin ainihin abubuwan da al-imam bukhari yake na kanikanci waɗanda suke baiwa ainihin wato ah, masu bincike dama su ta binciko me yasa ya karkace daga cewa haddasana ko haddasani ya ce ƙalali irin wannan yakan faru kamar yadda ya faru a nan idan ya zama riwaya ce mawkufiya aga wannan riwaya ce mawkufiya ba hadisi ba ne marfu yana daga cikin dalilan da yake sa bukari ya haka cewa umar ne ya yi hukuncin ba hadisi manzo Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu daga cikin abubuwan da bukari ke yin haka wani lokaci dan ya kasance wannan karatun da yake so ya kawo anan ya koye shi ne a wurin malamin ba a setin na makaranta ba ya koya ne a gurin muzakara ko a wurin yawon tafiye-tafiye ko wata tattaunawa ko sun gamu da malamin a wajen wata jana'iza a inda dai ba formal setin ne na makaranta ba sai zan malamin ya ba shi hadisi a irin wannan wuri sai ga ya bukatu zuwa ga hadisin to yakan kawo shi da lafazi na ƙala, ko qala lana ko ƙalali. ko ƙalan ita kaɗai yakan yi irin wannan haɗila yau sannan idan ya kasance ko kuma yana da ainihin wato yana nufata zuwa ga yin riwayan matsalar da ma'ana idan doguwar kissa ce ko dogon hadisi ya kawo shi a baya ko zai kawo shi a gaba to anan yana so ya takaita ma'anar saboda wata manufa ta wani fiƙihu da yake so ya fitar to nan ma yakan kawo shi da irin wannan sigar ko kuma yana ishara zuwa ga wani lafazi wanda bai fitar da shi ba wannan da yake magana da shi a nan halama ba a cikin shi asalin hudda shi take ba akwai wani can wanda bai cika sharaɗin shi ba a wajen littafin sai ya kawo da ƙalali ko ƙalalana ko ƙala kawai duk bukari yana yin irin waɗannan karanta littafin al annukat alabin salah na al-Imamu al-hafid ibn hajar al asqalani da ya tattauna akan waɗannan da wasu matsaloli haka al'imamu as-suyuti a cikin littafin tadribur rawi sharhin taqrib na al'imamin imam an-nawawi ce ba wannan shine damuwar mu ba saboda ba aji ne na musallar hadith ba da yace daga ibrahimu daga baban shi daga kakan shi ibrahim anan ibrahim bin sa'ad bin ibrahim bin abdurrahman bin auf shine yake ishara nan ibrahimu dan sa'ad daga baban shi sa'ad dan ibrahim daga kakan shi ibrahimu ɗan abdurrahman ɗan auf shi wannan ibrahimu ɗan abdurrahman ɗan auf shi ne ya ce lalle umar ɗan khattabu allah ya ƙara masa yadda a lokacin yana halifa ya bai wa matan manzon allah dama su dinga zuwa aikin hajji ba tare da suna da muharrami ba ke ina fata mun gane wannan sai sanya musu masu kula da su guda biyu na farko akwai babban sahabi Usmanu dan Affan Allah ya kara masa yadda wanda shine yake tsayawa a gaba yana cewa ala la yadnu ahadun minhunna wala yanzuru ilayhinna yakan yi wannan shale ce kada wanda ya kusa da waɗannan ah, raƙuma kuma ka wanda ya kalle su matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma ah, ɗayan Abdurrahman dan Auf yana bayan su waɗannan su biyu su suke raka su duk shekara su tafi aikin haji to ah, waɗanda ba su tafi a cikin waɗannan ba kaga ya ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama lafazin yana bayuwa zuwa ga ainihin jam'i da cewa dukkaninsu ne amma a ƙashin gaskiya ba dukkaninsu ba ne na farko akwai ainihin wato waɗanda suka ƙi zuwa kamar zainabu ta riga ta mutu zainabu binta jahash ta riga ta rasu kaga ba zai a ce ta je ba sai kuma akwai sauda sauda ita kuma tun bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi alƙawarin ba ta sake fita daga gidanta ba da aka ita ma bata je ba amma su Aisha da su Hafsa da su Safiya su sun ta shiga cikin wannan tafiya ana tafiyar da su sai wannan ya nuna cewa to ga ga Sayyidina Umar ya ba mata dama su tafi aikin haji kuma waɗannan matan muharramin su shine eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mijinsu kuma gashi yaro su al-Imam ah, ah, Abu Hanifa da aka masa tambaya don yana ba da fatawa cewa ba daidai ba ne mace ta fita sai da muharraminta aka mashi tambaya akan wannan cewa to ai gashi umar ya ba su dama sun fita sai ce saboda ai su mata manza Allah kowane mumini muharramin su kuma Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum mata manza Allah suna matsayin uwaye ne mata ga dukkanin musulmai da haka kowane musulmi a matsayin muharramin su yake duk tawaga da suka mutu tawaga muharramai ne haka al-imamu ainihin Abu Ja'far ne Qahawi ya ruwaito daga al'imamu abu hanifa da shi da muhammad bin al-hassan shaibani da malam abu yusufa abu yusuf al-qadi dukkaninsu manyan malamai na ƙasar kufa haka abu jafar da hau ya ba da labari daga gare su a cikin littafin sharhu ma'anil asar na fata mun gane wani don haka wannan shine fassarar da ake wa nan wurin cewa waɗannan mata na manzala su sallallahu talaba su kowa muharramin su da aka babu laifi dan sun yi tafiya irin wannan al-imam al-bukhari ya sake cewa qala haddathana musaddad qala haddathana abdul wahidi qala haddathana habib ibn abi amra qala haddathatna aisha bint talha an aishata umm al radiyallahu anha qalat bukhari ya so wannan riwaya daga malamin shi musaddad dan musarhad dan musarbal kenan musaddad ibn musarhad bin musarbal bukhari yana mashi kirari yana cewa wa kana musaddadan kasmi malami ne ya kasance mai gam da katar kamar da sunan shi yake al-imamul bukhari ya su da yin riwaya daga wannan malami a matsayin malamin sa sauran kuma banda abu dawud sun yi riwaya daga gare shi abu dawud ma ya riwaya daga wannan kai tsaye sauran kuma su al-imamu tirmidhi da nasa'i su ma sun yi riwaya daga gare shi wasitatan amma al-imamu muslim bai fitar da hadisin musaddad ba da shi da ibn maja al-imam al-musaddad ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 228 insha Allah babban malami ne daga cikin as al-asbat malaman hadisi waɗanda suke da riwaya da ainihin karfin hadda sunan shi kenan musaddad dan musarhad al-basri abul hasan rahimahullah shi kuma yace daga abdul wahid bin ziyad kenan abdul wahid ziyad shi kuma yace daga habib ibn abi amra shi kuma habibu ya ce daga aisha bintu talha talha ɗan ainihin wato ubaidillahi kenan yarsa mai suna aisha ita kuma daga aisha ummul mu'minina radiyallahu anha aisha take cewa qultu ya rasulullah ala nazu wa nujahidu ma'akum shin ba za mu yi aikin jihadi da gazuwa yaƙi na daga kalmar Allah tare da kuma zaje ba ma'ana mu fito mu ma ba mu yancin mata mu dinga tafiya duk abin da ake a ce akwai kwata na mata saboda gender sensitiveness ko faƙala sai manzo Allah ya ce lakin na ahsanal jihadi wa ajmalahul hajj mafi kyan jihadi da mafi ainihin wato nagarta na jihadi ga mace shine aikin hajji hajjun mabrur hajji wanda yake ya tsiraitu daga barna ko saɓani. qalat aisha aisha radiyallahu anha ta tace fala da hajja ba'da ismaitu hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi Ta ce ni kuwa ba zan fasa yin aikin hajji ba bayan da ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salama kaga wannan yana maka nuni akan cewa ashe tun ba yau ba mata waɗanda suka yi ilimi suna son su dinga yin kafada da kafada da mazaje akan komai wannan shine ɗabi'ar su tun ba yau mata duk waɗanda sanda suka samu wani abu na ilimi ko shahara sai suke duk abin da maza za su ya zama su ma akwai kasansu a ciki wannan gender issues ba sabbin ishu ba ne daɗewar su iya daɗewar duniya gaji ta nemi cewa su ma a ba su dama su dinga fita jihadi saboda ana ba a babu akwai gender imbalance ko akwai rashin rashin baiwa mata haƙƙinsu da 'yancinsu 35% su ma su fito wannan eh, sai zalar na mata ah, ba haka bane wannan ba shine ne su ba wannan ba shine ne darajarsu ba ga da su samu daraja bautar Allah bautar Allah ta ainihin aikin haji wannan irin kururuwa da ake cewa sai mata sun fito sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza babu abin da zai haifar jama'a cikin al'umma sai fitina kamar da ake gani akwai abubuwan da Allah ya ware mata suna iya maza suna iya tare da maza tare da mata akwai abubuwan da Allah ya ware sai maza kadai akwai abubuwan da Allah ya ware sai mata kadai wannan ita ce sunnar dabi'ar da Allah ya halicci mutane wanda duk yayi tunani ko kokarin canza wannan babu abin da zai ja a cikin al'umma sai bala'in barnar da ke faruwa a wurare da dama yanzu musamman kasashen turawa da larabawa wanda suka karɓi irin waɗannan tunani ba tare da an tace ba Allah ya tsara mata kaɗai ke iya haihuwa duk wanda ya mata munaza akan wannan zai shiga cikin fitina ne kawai cewa yanzu maza su tada kayan baya cewa don me yasa su maza ba sa daukan ciki ba wanda zai tada wannan kayan baya ina fata mun gani Allah ya yi maza su zama su ne a kan mata sawa'un a matsayin mazaje suke ko a matsayin iyaye har a matsayin 'ya'ya idan mace tana da ɗa namiji babba zai iya zama kayyum a kanta zai iya zama waliyinta zai iya zama mai gidan take da ke kula da ainihin wato rayuwarta ta bangaren ba ta shawara da ba ta ainihin wato kulawa a tattalance da sauransu wannan maza ne suke duk sanda aka ce mata ne za su yi wannan to an samu matsala al-imamul albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi aka mai tambaya game da irin wannan mas'ala da ake rayuwa yanzu a ƙasashenmu. ina hukuncin maza su fita neman kuɗi mata ma su fita ya ce zai iya halasta amma da sharuɗa ce na farko ya zama mata da ta fita aiki neman kuɗi ya ce zama cewa ba ta da yaya kudi sabuwar aure ce ko kuma tsohuwa yanta sun gama girma don katta fita ta ba yanta su samu cikin tasgaro ya ce na ɗaya kenan na biyu kuma ya zama dina ta ta shiga shiga ta gari da hijabinta da shiga kirki ya zama kuma babu cakuɗe ɗaniya da maza a janabai ya ce sannan ya zama kuma al'umma ce take da bukata zuwa ga wannan aikin da macen take bai take da bukata zuwa ga aikin ba bukata ta bace ya bukata al'umma ce ya ce sannan kuma duk wanda ta samu ta sani cewa namijinta ne sai in ya ga dama ya ba ta ta kashe na kanta wannan fata sai na ce to gaskiya wannan na gaba ba fatawa kasan mu bace wannan da mutanen kasar su yake dan wannan gaba ɗaya wannan fata ba ta aiki a nan kasa mata yanzu saboda gadaran ma suna samun kuɗi duk sare na mazaje ya ci gaba da bayani yana cewa idan mutane ba su bi wannan ba yace to za a juya sunnar rayuwa shine har yake cewa dan ya samu labarin akwai wuraren da mata ke fita aiki su ban ma mazaje renon 'ya'yansu yace kuma wannan ya saba wa sunna Allah don mazaje ba sa iya renon 'ya'ya wallahu akbar sai shi kuma yanzu anan haka yake faruwa so da dama yanzu akwai gidajen da zaka tarar namijin da ke renan 'ya'yan mata kuma ta tafi neman kuɗi ko kuma ta ɗauki 'ya aiki ita kuma ta tafi yin wani aiki ta bar nata aiki ta tafi yin wani ta ɗauki wata mata aiki Allah shi kyauta da haka duk sanda aka ce a juya sunnar rayuwa mata ne za su dinga fita to an samu matsala shine al-Imam al-Qurtubi yake bada labarin wani malami a cikin tafsirin sa al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi yake bada labari malami yake cewa duk wurin da duk kasar da aka samu abu hudu to za a na lafiya daga cike bayyana cewa shugabanni masu adalci malamai na Allah masu wa'azi masu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna na hudu yace wa nisa'un mutahajjibat da mata wanda suke katangaggu cikin hijabai in za su fito suna fito da hijabai yanzu na farko tukuna kaga su dai irin na yanzu ba su fita da hijabi in za a je aiki ba a fita da hijabi sai ɗaɗɗaya sannan kuma an je maganan ma a cakuɗe wai babu cakuɗe ne da maza ba ta mata su ba za ga namiji ne oganta namiji ne sakataranta namiji ne direbanta namiji ne colleague ɗinta namiji ne abokin harkar ta tare za su tafi inda za su je wani ma sai ya fi mijinta ma samun fuska a wajen ta ba ya fi mijin maganin murmushinta da jin sirrorinta da ba ta shawarwari shi ko mijin saboda dai yusanci ma ya ga godewa wancan yana yana sa mai albarka cewa yana kula mai da matashi. <laughs> wannan wannan bala'i dama da me kama so ko kuma ainihin wato akwai abubuwan da Allah ya tsara maza ba su yi mata su yi ibada ilimi kasuwanci da da da da sauransu wannan maza na yi mata ma suna yi wannan kuma ba wanda yake musu a kai inda gane abin ƙarya ne da neman fitina akwai abubuwan da dama maza suna yi mata ba sa kilimin cewa ina nasu ba sa kilimin cewa sam babu nasu ina ne ka taba jin mata suna sun fito suna zanga-zanga cewa ba su gane babba ina adadin mata yan ataba misali a garin nan sai suna so dole in an zo raba mashina yan ataba su ma ba su adadin nasu sun ga yan ataba ko ina adadin mata masu aikin tsaron kwata in ana yin kwalbati da masu aiki in ana yin titi din nan laburori da direbobin traktor din nan manya-manya me yasa mata ba su zuwa sai sai an ba su na suka san a cikin wannan appointment din saboda munafunci ne suna neman inda yake da romo ne kawai inda sai su ce siyasa in za a yi kaza sai an ba su an za a yi kaza an ba su amma duk wanda yake na wahala ne ba sa zuwa daidai wajen saboda munafunci da su da mazan da ke taya su baka jin bakin kowa a kai wannan dai dama jama'a wata abin nan ne kwangila ce ta yahudu da ake so a halaka mana kasashe yanzu ka ga larabawa musamman mutanen suriya misra iraki kuwait da makamantansu su sun riga da sun gama kaiwa ga irin wannan lalacewa in ka je kasashen su zaka ga malaman jami'a likitoci ma'aikatan banki ƙwararru akan fannoni da dama duka mata ne mata ne ko ina ga sunan watsa-watsa a waje mazan sun ja da baya an galabace akan al'amura to wannan sabawa sunan da Allah ya tsara rayuwa ne kuma ba ta dawowa da alkhairi san ba ta dawowa da alkhairi a takaice wannan shine dangane da wannan hadisi a cikin sharhi al'allama al-hafiz ibn hajjirin gashi yake cewa wa fahimat aisha wa man wafaqaha min hadha a targhib fil fi haza targibu filhajji aisha da waɗanda suka bita akan wannan fahimta suna ganin cewa wannan kwaɗaitarwa da manzan Allah yau mata zuwa ga aikin haji ibahata takririhi tana nuna halascin maimaitawa ne lahunna ga su matan kama ubiha lirrijali takriru aljihad kamar yadda aka halasta wa maza su dinga yawan maimaita jihadi to haka su kuma mata aka halasta musu su dinga yawan maimaita ainihin wato aikin haji wa qala al-baihaqi al-imam al-baihaqi Abu yake cewa wa fi hadisi Aisha hadha dalilun ala anna al-murada bi hadisi Abi Waqin wujub al-hajj marratan wahidatan karrijal lal man'u min az-ziyada yace a cikin wannan hadisin na Aisha akwai nuni zuwa ga cewa abinda ya aka ji a can baya a hadisin ainihin wato Abu Waqidin shine wajabcin yin aikin haji so daya amma hakan bai nuna hana ƙara maimaitawa wa fi dalilun ala anna al-amra bil qarar fil buyuti da kuma nuna cewa umarnin da aka yi mata aka ce wa karna fi buyuti kunna ku zauna a gida laisa ala sabilil wujub baya nufin dole ko da yaushe su zauna a gida haka samu dalili na shari'a da halatta musu fita za su fito wasu dilla bi hadisi aisha haza ala jawabi hajjil mar'ati ma amman tasiqu bihi walau lam yakun zawjan wala muharraman Yake kuma wasu sun kafa hujja da wannan hadisin ainihin wato cewa na nuna halaccin mace ta fita aikin ko koda ba da mijinta ba inda tana tare da wani wanda yake amintacce ke ce kama sai a tilbahtu fihi fillazi yalihi amma za a zo a tattauna akan wannan mas'ala bayan an karanta hadisin da ke biye gashi malam yace haddathana abu nu'mani qala haddathana hammad ibn zaid an amrin an abi ma'bad mawla ibn abbas an ibn abbas qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama la tu al-mar'atu illa ma'a dhi mahramin wa la yadkhulu rajulun illa wa ma'aha mahramun فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش, في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال خرج معها وانا رواية دقائنهم الإمام أبو, أبو النعمان وانا شيني واتو محمد بن الفضل السدوسي كينا akwai abu nu'umam al-hakam ibn abdullahi al-basri wanda ke riwaya daga shu'ba wannan mutaqaddim ne jiddan an hadha wannan shine abu nu'man muhammad ibn al-fadli as wanda aka san da suna arim suna mushi ainihin lakabi da arib yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita shi kuma daga hammadu dan zaid ɗaya daga cikin a'immatus sunna fi duniya babban malami ne babba daga cikin limamai hammadu bin zaid ɗaya daga cikin hammadai ne kenan Allah ya ƙara mushi rahama shi kuma daga amru ibn dinar kenan kai tsaye shi kuma daga ma'abad abu ma'abad wanda yake bararren bawa ne ga abdullahi dan abbas Allah ya kara ma abdullahi dan abbas ya dashi da mahaifinsa ah, abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusafiru almar'at kada wata mace ta sake tafiya illa ma'azi maharami sai ya zama tare da ita akwai wani wanda yake ma'abucin haramcinta wato miji ko uba ko ɗa wanda yake rashidi ko ƙani wanda yake muharramunta kowa ko makamancin haka wala yadkhulu alaiha rajulun kada wani mutum ya sake shiga ɗakin wata mace keɓance da ita illa wa ma'aha maharamun sai ya zama tare ita akwai muharrami qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah inni uridu uh, an akhruja fi jayshi kaza wa kaza ce ya manzon Allah to gashi kuma ni ai aini an an sa sunana a cikin lissafin sojoji wanda za su fita a ainihin yaƙi kaza wa mura'ati turidu alhajja ni kuma matata ta riga ta yi niyya aikin haji fa qala manzo Allah yace ukhruj ma'a ka fita daga cikin sojojin ka koma ka bi matarka ku tafi aikin haji a cikin wannan sharhi da mala yake cewa yace wa qad amila aktharul ulama fi hadha babi bi mutlaqi al-ikhtilafi bi mutlaqi hadha wannan ainihin wato matsala mafi yawan malamai sun yi aiki da watin sakakken nasu saboda an samu sassabawa a cikin takaida din da aka samu abinda da yake ishara zuwa gare shi shine wani hadisin ya ce kace tafiyar rana ɗaya da wuni daya wani ya ce rana daya rana biyu da wuni biyu wani ya ce kwana uku duk da yake su hanafiya kamar da al-imamu Abu Ja'far Bahawi ya bada labari a cikin sharhu ma'anil asar cewa su hanafiya sun zaɓi kwanaki uku kawai saboda shine mafi tsawon kwanakin da aka ambata amma wasu malaman suke ganin a'a dole a dawo kawai akan duk abin da za a kira da suna tafiya to bai halasta mace ta yi ba sai inda mijinta ko wani muharramanta wa qala an-nawawi laysa al-muradu min hadha at-taqyid zahiru nawawi yake cewa wannan kaidin da aka yi kwana ɗaya da wuni ko tafiya kwana biyu ba abin da ake nufi ainihin wato ai aiki da shi ba bal kullu ma yusamma safarun duk abin da ake da suna tafiya falmar'atu manhiyatun anhu illa bil muharram bil mahram mace an hana ta yi duk abin da ake da suna tafiya to an hana mace ta yi sai inda muharram fa inna ma ta hadidu an amrin waqi'in fala umar bi yi yayi hadidi ne da abin da yake faruwa aikace da haka ba za a aiki da shi ba kenan ko da yau za ta je Kano daga Zariya ko daga sakkwato ko daga azare ko daga huntuwa ta tafi kano ta je ta yi siyayya a kantin kwari ta dawo ta idawo garinsu bayan azahar ko inda yawan wannan sunan shi tafiya to haramun ne sai inda ta za ta je suba daga kaduna ta gaida babanta kuma ta taho Zariya daga neja ta gaida sirkuwarta a asibiti asibitin shika in dai wannan sunan shi tafiya to haramun ne sai da muharrami wannan shine kuma asalin mamtsukin hadisi ina fata mun gane wannan wanda kuma nassi ne fi mahallin niza kuma akwai riwaya sahihiya wadda take nuna har shi kanshi aikin haji manzo Allah ya ce la tahujjanna ra'atun la tahujjanna ra'atun illa wa ma'aha bu mahrami wannan riwaya al-Imam al-Albani al-Allama Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya tabbatar da ingancinta a cikin asahiha lamba ta uku da lamba biyar. waɗannan nassoshi ne jama'a a muhallin niza don haka nasiha gare ni ni kaina da sauran 'yan uwa mu ji tsoron Allah kawai shi ne mu daina waɗannan abubuwan ba daidai bane kawai a je a samu wata tsohuwa a biya mata aikin hajji kawai ta kama hanyar tafi yi ta mata murna cewa haihuwa ta yi rana kamata in za ta tafi aikin hajjin nan to sai a haɗa ta da wani daga cikin 'ya'yanta ko jikokinta ko sirkanta ko wani wanda yake muharrami kaninta ko wanta shi ma sai a biya mishi tafiya mata hidima ya kuma kare ta inda za ka gane abin munafunci ne sai a je a wurin masu ba biza sai a sa mata mijin biza na ƙarya wanda ma ba za ta san shi ba watakila in ka je ka ga yadda mata suke shan wahala aikin hajji za ka gane ma'ana wannan hadisi sawa'un wanda suke ƙanana din ne masu ƙarfi da ƙuruciya ko ku waɗanda suke dattawa ne tsofaffi wanda jikinsu ya yi rauni wasu za ka tarar ma daga bayan suka sha wahala sai su tsine ma da ya tura sai aikin hajjan albarka Su ta tsine mai albarka ya cuce su ne su ba su sani ko da daga baya za su dawo a ta musu murna ba su sa haƙorin hajjiya ana ta musu murna amma a can suka sha wahala za su tsine maka albarka ne kai da ka je ka biya musu kuɗin aikin hajji haka tafiye-tafiye da 'ya'ya mata suke yi jama'a da sunan za su je makarantu wani gari a tura su jami'a ko a tura su wasu manyan makarantu a wurare masu nisa za su je ma wasu shekara hudu shekara biyar har kasar waje ingila faransa jamus malaysia china dubai da sudan da gasu nan ko'ina an kaje za ka gansu in kaje eh, birnin dubai kaga 'yan najeriya maza da mata mata waɗanda ba su da kowa a can suna zaman kansu ne kawai kamar karuwa za su kama ɗakuna wasu su kwana tare da mazaje wasu su kwana tare da ma waɗanda ba musulmai ba su duk abin da suke so kuma iyayen na nana ta tura musu kuɗaɗe suna zankama musu kuɗaɗe a cikin akawun ɗinsu su sai duk abin da suka ga dama su sa irin sutura da suka ga dama su sa abin da suke so wasu har motoci na hawa suke da shi a can za su je su yankin lasi su sai mota su dinga hawa in sun tashi tahowa su yi gwanjanta haka in ka ji labarai a embassy musamman embassy Najeriya da ke irin Sudan da Malaysia ka ji labaran irin tarka-tarka da karuwancin da ke faruwa da 'ya'yan musulmai an kalin kare tashi to haka kuma yake faruwa nan lokali a cikin jami'o'i da sauran manyan makarantu da ƙanana da sauransu waɗanda suke an taskace 'ya'yan mutane da sunan wai suna da 'yanci su yi duk abin da suke so ga su sun balaga babu babu mai gaya musu magana ta wa'azi ko ta nasiha ga kuma wasu mazaje wanda suke ba su gaza su a fasikanci da balaga ba kuma tare suke cakuɗe ne dole barna ta biyu baya sai ba a shirya gaskiya ba wannan zaman ƙarya ne shi sa abubuwa iri-iri daban suke faruwa wanda duk yake rayuwa a cikin irin wannan setin din ya sa abin da nake cewa to wannan din me jawo hauhawar barna shine saba wa asalin ka'idar shari'a game da kaiwa da kawowa da ainihin tafiya da yaya mata ya kamata a ce sun yi cikin mutuncinsu ah, Allah da shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ah, wa min qawaidil hanafiya daga cikin ƙa'idar hanafiya su takadimul khabar al'am alal khas hanafiya suna gabatar da hadisi wanda yake am akan khas suna saba ƙa'ida sananniya wa tarki hamlil mutlaq alal al-muqayyad da kuma kin daukan mutlaq su bashi ma'anan muqayyad wa qad khalafu zalika huna amma anan sun yi saba sun saba wannan kaida wal ikhtilafu inma waqa fi al ahadith allati waqa fi at taqyid wato asalin a kaida hanafiya ya kamata su aiki da wannan nasu ne da bai kaidin kwanakin ba to amma anan sai suka yi aiki da wanda ya kaidin kwanakin malin yace idan lam tajid zawjan aw muharraman la yajibu alaiha al hajj Ya ce, idan mace ba ta samu miji ba wannan magana na sauri ne Ya ce, idan mace ba ta samu miji ba wanda zai raka ta da aure ko mijinta bai da hali ita kuma ba ta da halin da ta biya musu tare ko kuma ba zawara ce mijin ya riga ya rasu ko ya ce shi ba zai je ba yana da wani abin yi da ya fi mishi muhimmanci misali to aikin haji bai hawakanta ba hadha huwa al-mashhur anhu wannan shine abin da ya shahara daga Sufyan ibn Masruq as-Sawri sufyan uh, ibn uyayna ibn masruq wa ibn ba wa anhu riwayatun ukhra akwai wata magana daban daga Sufiyan ka qauli malikin kamar magana imam malik huwa takhsisul hadith bi ghairi safar farida cewa a keɓanta hadisin banda tafiya ta aikin hajji na hijjatul islam ta farlanci idan ita ce babu laifi ƙalu suka ce wa huwa maksusun bil ijma'a, shi aikin hajji na sauke farilla to ana keɓance shi daga wannan umumin ta ɓangaren ijima'in da ya faru cewa mata tun ba yau ba suna zuwa aikin haji a cikin musulmai ba tare da suna tare da muharramansu ba ya kamata a tantance tun shin suna zuwa ne a matsayin aikin haji na farlanci koko na maimaitawa وقال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرد إلا مع زوج malaman ba su saɓani ba akan cewa bai halasta ga mace ta tafi aikin hajji ba in dai ba na farilla ba sai inda miji ko muharram na farillan shine kawai akwai saɓani amma maimaitawa yin aikin hajji na biyu ko kuma wata tafiya daban wadda ba aikin hajji ba to wannan babu saɓani a gun malamai game da ita illa kafiratan wadda kawai aka ba wa dama ta tafiya ita kadai sai in kafira wadda aslamat fi daril harbi ta musulunta a garin kafirai tana so ta gudu da rayuwarta da addininta to sai ta fito ita kare ta kama hanya au asiratan takhallasat ko kuma an kama ta ne a matsayin fursuna ko 'yan kama mutane kidnappers suka kama ta ko masu cin naman mutane 'yan cult suka kama wata mace sai ta kubuce daga barinsu to wannan za ta iya fitowa ta gudu ita kare ba ta jira mu harami ba ina ba ta mun gano nan wa da gairu wasu ƙara cewa a imra'atun in qata'at a timinar rifka ko matar da abokan tafiyar ta suka gudu suka bata ko suka ɓace mata fa da harajulun ma'amunun sai wani mutum amintacce game da ita fa ya juzu lahu an yi siba wannan ya halasta ya tafi tare da ita hatta balliga har rifka har ya tarar da inda mutane suke abokan tafiyarta ma'ana babu lafiyan ya keɓance da ita kamar yadda faru da Aisha radiyallahu anha a kissan hadisin iski kenan ko qalu suka ce wa idza kana umumuhu maqsusan bil ittifaqi falyukhass minhu hijjatul fariba in ya zama ma ba a kebance wannan umumin da wani abu sai dai a kebance aikin haji na farilla wa qala sahibul mughni ibnu qudama yace shi ko yace bi annahu safarud darura eh ai shi aikin haji tafiya ce ta larura ta dole fala yuqasu alaihi halatul ikhtiyar ba za a yi kiyasi da shi ba a lokacin da take da zaɓi na tayi ko ta bari wali annaha tadfa'u dararan mutayakkanan wato tafiya da za ta yi na kwatar kanta daga wani waje tafiya ce ta larura ba za a yi kiyasi da shi ba saboda za ta cire wa kanta wani cutarwa ne bi hamli dararin mutawahham ta hanyar ɗaukan cutarwar da ake tunanin akwai can in ta zauna masu cin naman mutanen nan ko 'yan yankan kai ko waɗannan kafiran babu shakka akan za su cutar da ita in ko ta kama hanya ita kadai ana tunanin yiwuwa ne to kaga wancan tabbas ne sai ta guje mana tabbas ta shiga cikin mai yiwuwa ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa ah, wa hadha kulluhu min alwajibi ah, min hajjin aw umratin wa agrab alqaffalu fatarada fatarada fataradahu fil asfar kullaha واستحسنه ar-rawiyani qala inna illa annahu khilafun nas yana magana akan wato magana al-imam shafi'i ne da yace shi kuma a wurin shi sharadin mace ta fita aikin haji shine samun miji ko kuma ta shiga cikin mata amintattu kuma yawan wannan amintattun kwaya ɗaya ta isa a ce mace da ƙawarta su biyu suna cikin aminci babu laifi su je su kama hanyar su tafi aikin haji. sai ce wannan maganar wato wasu suka ce wajibi ne ta zama tana da kawa abokiyar tafiya ne din ya taji wasu malamai kuma suka ce eh wannan a cikin kowace tafiya ma za a yi haka ba sai aikin hajji ba amma uh, ibn hajarin ya ce wannan abin ban mamaki ne ba magana ce take daidai ba qultu wa huwa yu'akkaru ala nafi al-ikhtilaf alladhi naqalahu al-baghawi anifa kaga wannan magana ta nuna cewa bagawi da yace babu sabani akan tafiyar da ba ta farilla ba to ga sabanin an samu wani ya ce ko tafiyar da ba ta farilla ba ana iya samun rifka amina waqtalafu halil muharram halil muharram wama dhukira ma'ahu shartun fi wujubil hajj alaiha aw shartun fi tamakkun sun yi sabani akan muharramin nan da aka ce tafi da shi shin sharadi ne akan wajabcin aikin haji kamar yadda sharadin aikin hajji sai in an samu wato hanya sharaɗi ne na wajabci ko ko sharaɗi ne na iya gudanar da aikin hajji sai in ta sami kuɗin ta biya kujerar misali a irin zamaninmu sannan ta fara tanin yana zan samu muharrami ko ko tun kafin ta biya kuɗin za ta nemi muharramin da za su yi shawara da shi cewa da shi za a je yaushe kamata a nemi wannan ko ko sai ran da aka kira ta tukunna za ta fara cige ina muharraminta ya ce falayum na ulwuju sai zama ainihin wato wajabcin baya sauka daga kanta wani sikararu fi ya zama aikin hajjin yana nan akan wuyanta in ba ta yi ba har sai sanda ta sauke ma'ana mata da ke da kuɗi ba ta da muharrami a yanzu a haka aikin hajji hau kanta ta da inda za ta mutu ba ta yi ba ta yi laifi ko ko sai tana da kuɗi kuma ta da muharrami sannan ya hau kanta yaushe wajabcin ke hawa kanta ina fata mun gane da zaran ta samu kuɗi ko ko sai bayan tana da kuɗi kuma tana da muharrami dan ta yi misali yanzu a ce ga ya mace ta mallaki kuɗin mukaddara cewa gado aka ban mata eh, shekarar ta goma sha takwas kaga ta balaga amma ba ta da miji kuma ubanta shine rufe ba wannan gadon ko ba ta da ɗan uwa na miji kaga ba ta da muharrami misali to yanzu da zaran ta samu wannan kuɗin aka raba aka bata aikin hajjin ya hau kanta ko ko sai ran da ta yi aure ko kuma ƙaninta da yake ƙanƙani ya girma ya balaga ko ɗanta ya ainihin wato balaga misali tana da shi sannan ne aikin hajji kanta malamai sun saɓani akan wannan saboda tsabar ragen karatu da ya musu katutu kenan ko kaga mujahidai ba matanin ma wannan wa ibaratu abi tayyib at-tabari minhum daga cikin malamai abu tsayyib a tsabari yake cewa a shara'itun lati ya jibu bi halhaj alal rajuli ya jibu bi alal mara sharuɗan da suke hawa kan namiji na aikin haji to irin su ma suna hawa kan mace fa'iza a ranar an tu'addiyahu in ta yi nufin biyan aikin haji aikata aikin haji fala ya juzo lahum illa ma'a mahramin au zaujin au niswatin sikat wato yana hawa kanta a wajabci kamar yadda yake hawa kan namiji to wannan bisa waɗanda suke ganin wajabcin shi ba alal fauri ne cewa ya wajabta amma ba yanzu yanzu ba to wanda ta yi niyyar yin aikin hajjin ranar za ta fara tunanin waye muharraminta wa min al-adillati ala jawazi safar al-mar'ati ma an-niswati thiqat idza umina at-tariqu awwal hadith al-bab daga cikin hadisan da suke nuna ko dalilan da ke nuna halaccin tafiyar mace ita kadai akan ainihin wato hanyar zuwa aikin hajji. cikin mata amintattu ko da babu muharrami hadisin da na farko da aka ce Umar ya ba mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama su tafiya zuwa aikin haji yace littifaqi Umara wa Uthman wa Abdurrahman ibn Auf wa nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika saboda dukkanin waɗannan sayyidina Umar da ya bada umarnin da Abdullah sayyidina Uthman Abdurrahman dan Auf da su matan da sauran mutanen gari duka sun ittifaki babu babu inkari wa adami a abin nan ala zalika wa adami nakiri ghairihim min sahabati alaihinna fi zalika ba sahabin da ya musu inkari wa man aba zalika min ummahatil mu'minina wace ta ki zuwa daga cikin matan mu'minai din mata iyayen mu'minai fa inna ma abahu min jihatin khassa sun ki zuwa ne dan wani dalili na daban kama ta kaddama kamar da ya gabata la min jihati tawaqqufi safari alal muhar alal ah, muhrim ba wai saboda tafiyar sai inda muharrami ba wala Allah hadha huwa an-nakta fi irad al-bukhari al-hadithain ahadihima aqib wannan shine hikimar ta sa bukhari ya kawo hadisan ɗaya bayan ɗaya waɗannan guda biyu ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء إلا, في إلا ما نكل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشدى تشتهى yace babu saɓani tsakanin malamai cewa wannan ya shafi dukkanin mata masu ƙuruciya 'yan mata zawarawa wanda suke cikin shekarun ganiyar kyansu da sha'awarsu da yadda maza za su kalle su da tsofaffi da dattawa da wanda suka riga suka takwarkwashe duka ɗaya ne amma abul walidil baji shi ya ce a'a banda tsofaffi mata kaɗai waɗanda a ɗabi'anci ana iya sha'awarsu wa ka'annahu naqalahu min al-khilaf mashhuri fi shuhudi al-mar'ati salatul jama'a kamar ce ya ciro wannan daga saɓani sananne wanda aka yi dangane da zuwan mace sallar ainihin wato farilla qala ibn daqiq al-aid alladhi qalahu al-baji ibn ya yace wannan magana ta baji tafsisu lil umumi bin nazar ila maana ya rage faɗin magana ne ta kallon ma'anarta yani ma'a mura'atil amri al yana kallon da a ɗabi'ance shi ya fi yawa Wata akabuhu bi anna li kulli saqidatin laqiba malaman suka ci diddige shi suka ce a'a kowace irin mace akwai irin mijin da irin ta yake su in tsofaffin ne akwai tsofi yan uwansu za su je su ta kwarkwasa ta tare da haka ba hujja ba ne abin maganar baji mala ya ci gaba da cewa a wa hitajja lahu wa ashara bi zalika ila alwajhi almutaqaddimi wal asahi khilafu wa qad tajalahu bi hadith adi ibn hatim marfu'an an yi hujja akan halascin tafiya mace ɗin wadda ainihin wato za ta tafi ba tare da miji ba da hadisin da manzo Allah ya ce yushaku an takhruja za'inatu min al-hira ta ummul baita la jama'a ana nan wani lokaci za a samu lokacin da za a samu zaman lafiya da aminci mace ta fito daga garin hira ta taho ɗakin Allah ta dawafi ba tare da mijinta ba al hadisa wannan hadisi yana cikin bukhari din nan wata ukiba bi annahu ya dillo ala wujudu zalika la ala jawazi sai aka ce wannan na nuna cewa abin zai faru ne bin cewa abin ya halasta wa ujiba bi annahu khabarun fi siyaqil madhi wasu suka ce ai labari ne go dan yaban musulunci wa raf'i manaril islam da labari akan sanda musulunci ya samu daukaka fa yuhmalu ala jawazi da haka yana nuna halasta amma wannan ba zai zama nassi ba bayan ga ga hani karara shine kamar da manzo Allah ya bada labarin cewa yayi mafarki ne ya ga mutane kowa da riga wani iya gwiwa wani iya kwankwasan shi wani iya cibiya sai ce wa Umar kai kuma taka har tana jan kasa sai aka fassara da cewa wato riko da addini da kuma aikin da Umar zai na yada addinin musulunci to yanzu wannan ba zai zama dalili akan cewa shikenan babu laifi mutum na iya sa riga ta da kasa ba domin labari ne shi ma kaga akan wato yabo ga Umar ba zai zama dalili ba ina fata mun fahimci wannan abin da aka bayar a matsayin dalili baya cin karo da abin da aka bayar a matsayin umarni ko hani umarni ko hani baya daukan ta'awili amma labari na iya daukan ta'awili malai yace min al-mustatrab anna al-mashhura min madhhabi man lam al-muhrim ah, anna al-hajj ala tarahi yace da abin da ya zai baka sha'awa shine waɗanda suka ce wato ba sharaɗin aikin hajji ne ga mace sai da muharrami ba to a mazhabinsu game da aikin hajji aikin hajji yana wajabta ne ala tarahi babu gaggawa wa min mazhabi man yashrituhu wanda suka ce kuma sharaɗi ne sai da muharrami annahu hajjin ala al cewa dole sai yanzu yanzu wa kana al-munasabu li hadha qawl hadha ah, qawlu ah, li ah, qawlu hadha bil aks abin da ya kamata ya lazumci kowanne a cikin su shine kowa ya dauki mazhabin ɗaya wanda ce aikin haji wajibi ne ala tarahi fatawar shi ya kamata ta dace da fatawar cewa dole sai da muharrami domin shi a gun shi ba dole sai yanzu ba da kan ta samu kuɗi to ta jira sai ta samu muharrami zai ce to ai dama sai da tarahi ai dama ba dole bane yanzu sai zama kuma a ma'aikace fatawar su ta aka san haka a gummace suka ce ba sai ta jira samun muharrami ba a umumi kuma suka ce aikin haji ba dole ne wajibi yanzu yanzu ba kana iya samun kuɗin aikin haji amma ba dole ka je bana ba sai ka gama shiryawa ka yi shekara da shekaru kana tara kuɗin, ko kana ganin yiwuwar kaje ko ka je waɗanda kuma suka ce aikin haji ga mace dole sai da muharrami su kuma a wurinsu wajibi ne alal fawr kaga su kuma da kamata ya ce su ne suka ce alat tarahi dan in sun ce mata dole sai da muharrami to yanzu tana da ta to kamata yayi sai ta nemi muharrami amma sun ce kuma wajibi ne alal fau amma kuma sun ce mace ba wajibi ne akan ta ba sai ta nemi muharrami yace to da kamata ya ce kowannen sai ya dauki fatawa daya za ta fi dacewa da juna inji ibn hajar ina fata mun gane wannan gashi nan da ya ci gaba da maganganu ya ce wa kala bunu da kaikin al'aid هذه المسألة تتعلق بالعامين wannan mas'ala ta da alaka da shi ne guda biyu am idza ta'arada wanda suka yi karo da juna na farkon su faɗin Allah walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilay sabila Allah ya wajabta wa dukkanin mutane annas a zuwa ziyarar ɗakinsa sa wanda ya samu iko kaga amun wannan amun ne sir rijali wani sa. game da maza da mata fa muqtadahu anna litata'a ala safari idza wujidat idza haka yana hukunta cewa tafiya aikin hajji da zaran an samu istida'a ne wajaba al-hajju 'ala al da zaran ka samu dama to ya wajaba akan ka kai kai namiji haka mace wa qala sallallahu dayan amun kuma shine fadin manzo Allah da yake cewa la tusafirul mar'atu illa ma'a mahramin shi ma amun shi ma gama garin zance ne fi kulli safarin akan kowace tafiya fa yadkhulu fihi al sai zama hadda aikin hajji faman akhrajahu anhu wanda ya fitar da aikin haji daga wancan umumin khassal haditha bi umumil aya ya rage fadin hadisin da ayar wanda ya ce a banda aikin hajin farilla to ya wato haramcin tafiya ga mace banda aikin hajin farilla to ya rage fadin hadisin ne da fadin ayacin wa man adkhalahu wanda yace hadda aikin hajin farilla sai da muharrami khassal ayata bi umumil hadith shi kuma ya rage fadin ayan ne da hadisi wato ga hadisi anan ga aya walillahi ala nasi hajjul bait nasi ne am la tusafilu mar'atu illa ma'a zi mahramin nasu ne to wanne ne zai rage wani fadi sai wani ya dauki hadisin sai ya rage wa ayat fadi yake to ya nuna cewa a cikin annasu dinnan banda mace sai tana da muharrami sai wani kuma ya dauki aya sai ya rage fadin hadisin yanda yace to annasu din nan tafiyan nan da aka haramta to banda aikin hajjin farilla saboda wannan aya ko mun gane shi sa kowace fatawa akwai wajihinta amma dai za mu bi mu ji ainihin maganganu da malamai za su kawo sai ce a faman sai ce fa yuhtaju ila ila tarjih min kharij to tunda waɗannan nasoshin guda biyu suna iya rage wa junan su fadi ana buƙatan wani abu daga gefe da zai goyi bayan ɗaya daga cikin maganganun وقد رجح المذهب الثاني وقد رجح المذهب الثاني بأموم قوله صلى akwai mazhabi na biyu na nuna cewa mata su je aikin haji ko da babu muharrami to an goyi bayan shi da faɗin manzon Allah da ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci dakin Allah masallaci na kan gaba ko shine masallacin baitul haram sai ce walaysa zalika jayyid amma wannan fatawa ba ta da kyau ibn dakikin likaunihi amman fil masajidi saboda wannan nasin na kar a hana mata zuwa masallatai yana nufin din masallatai fa yukhraju anhu al masjid allazi yuhtaju ila safarin bi hadisin nayi da ka zaka iya cewa kai ma ka cire masallacin da kafin aje shi sai an yi tafiya da wancan hadisi wani ya ce ya rage fadin hadisin da cewa an ce ka hana mata zuwa masallatai ko sai kai maka ce to kai kuma ka rage fadin hana mata zuwa masallatai da hadisin da ya ce sai inda muharrami kenan duk masallacin da sai an yi traveling za a je gare shi to sai inda muharrami ya halasta a bata tafi kaga rikicin bai gare ba ke malamai kenan yace wa qawlu illa ma azi maharamin da yace zu maharamin ai fa yahillu yana halasta ولم يسرح بذكر الزوج بأنبت مجيبا وسيأتي في حديث أبي سعيد في هذا الباب بلفظ إلا ليس معها زوجها أو ذو محرم zai bu a bayani akan ainihin wato cewa ko miji ko kuma wani muharrami wa babitul abinda malamai suke nufi da maharam inda ulama'i man haruma alaihi nikahuha wanda ya haramta ya aure ta ala ta'bid haramci na har abada bi sababin mubahin li hurmatiha ta hanyar wani sababi da ya halasta mishi haramcinta wato sai wanda yake haramcin shi da aure tsakanin shi da ita na abada ne kenan banda mijin kanwarta wanda zai iya aurenta wata rana ina fata mun gane wannan kaga wannan haramci ne wanda yake mu'akkat banda wani miji na wata kawa dan wannan akwai halarci ma ya aure ta ko da yana da mata hudu ita kuma tana da miji kaga ta haramta gare shi ta ta na mar'atin wal muhsanati minan nisa ko ta haramta gare shi a matsayin ta na wal muhsanati minan nisa to duk da haka ba zai zama muharramin ta ba sai dai irin wannan muharrami da ake na biza na Najeriya sai ce a fakar da bitabid ukhti zawj ukhti zawja kaga yar uwar matarka ta fita ba za ka zama mata muharrami ba wa ammatiha da kuma ainihin gwaggon matarka bil mubah saboda ya halasta ka aure ta daga baya da kuma bilmuba ummul mawtu'a bi shubha da kuma uwar matar da ka taba saduwa da saduwar shubha wanda ba ta aure ba wa bintiha da yarta bi hurmati wa bi hurmati hal mula'ana sannan da kuma haramci wadda yadda aka yi li'ani uban da aka yi li'ani akan wata ya ba zai zama mata muharrami ba ko mun gane mutum da matan shi sun taɓa yin majunansa alatsi alatsi ne akan wani ciki sai aka haifi ya mace to kai yanzu wannan uban ba za ka zama haramunta ba wasasna ahmadu man harumat ala ta'didi muslimatul laha abun kita imamu ahmad ya tan ya togace wata mata daga cikin haramci mu'abbad cewa mace musulma wadda ubanta kirista ne faqala yace la yakunu muharraman laha idan wata musulunta yanzu a cikin yadda mata suke musulunta din nan ban ta fasto ne ko to wannan mutumin fasto nan ba muharramin ta bane ba zai bi ta zuwa aikin hajji a matsayin muharrami ba li'annahu la yu'minu bi an yuftinaha an dinaha idza khala biha dan ba a amunta akan cewa in ya kebance da ita zai kokarin ya maida cikin kafirci ba zaka shi an cire shi ka duba jama'a da malamu sun ci suke da zurfin tunani akan kawo masail wanda sauran mutane ba sa iya tunusu ومن قال إن عبد المرأة Laha? لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله ما يدخله wanda ya ce bawan mace muharraminta ne to yana da bukatar shi ma a nan ya shigar da bawa din wanda zai zama ɗaya daga cikin muharramai wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa fi akhir hadith ibn abbas hadha ma yushiru bi anna az-zawja yadkhulu fi musalmal mahram فإنه لما استثنى المحرم فقال القائل إن امرأتي حاجة فكأنه فهم حال الزوج في المحرم yace ah, wannan hadisin a ƙarshe yana nuna mana cewa idan ah, wato istisna'in da aka yi miji yana shiga ciki ga shi miji ai ba muharrami bane shi wanda ya halasta ne ya gare ta ta hanyar aure to to hadisin na nuna cewa miji ya shiga cikin wannan istisna'in domin ga wani miji da ya ji wannan karatun sai ya fahimci abin ya shafe shi sai ya tambaya cewa to yanzu ya fita tare da matar shi zuwa aikin haji ko ya tafi jihadi manzo Allah ya ce mishi ya ainihin fita tare da matar shi wasasna ba'du al-ulama'i ibn az wasu malamai sun keɓance dan miji dan kishiya da ake cewa roƙon mai hakuri in ja mata ko fa kuriha safaru ma'ahu aka ce shi ma duk da muharrami ne baya auren matar uban shi kaga shi ma muharrami ne ga matar uban shi ko aka ce to kar ta fita tare da shi li galabatil fasadi fil nasi saboda yawan barna a cikin mutane dan kishiya zai iya kashe ma mata uban shi irin wannan yanayin ko ya mata wulakanci ko ya batta ko uwar shi ta ce za ta mai baki idan bai fita batun wannan mata uban ba ko har haka mata uba take ku kuna kinta uban ku mana so a irin wannan satin namu na Hausawa ko mare ya ci gaba da cewa qawluhu wala yadkhulu alaiha illa ma'azu maharam illa wa maharamun fihi man'ul khalwati bil ajnabiyya a ciki akwai haramcin keɓancewa da mace wadda take ajnabiyya wa huwa wannan ijima'i ne lakin ikhtalafu hal yaqumu ghayrul mahrami maqamahu fi hadha kan niswati thiqat shin wanda ba muharrami bai iya zama tare da wata mata kamar idan tarin mata ne amintattu kai kuma malamin islamiya zaka musu wa'azi ko likita ko wani makamancin haka za ka tattauna da su shin dole sai a wurin kowa akwai mijinta ko kuwa suna da yawa yadda zai zama ba keɓancewa cewa ne babu komai wasu yi huljawazu abin da yake ingantacce ya halasta li ba a bihi saboda a lokacin da zama ba kai da ita bane kai daya ita daya to akwai raunin tuhuma cewa za ku yi wani mummuna abu wa qala al-qaffal la budda min mahramin al-imam al-qaffal yace dole sai in mace ta je makaranta kowa sai da mijinta haka shi yace wa kaza fi nisbatu sikat fi safar al-hajj min an yakuna ma'a ihdahunna mahram haka nan ko su kansu mata masu tafiya aikin hajji a matsayin amintattu sai ya zama dole ɗaya su tana da wani muharrami da ke tare da ita wa yu'ayyiduhu nafsu iya annahu la yajuzu lirrajuli an salliya bi nisa'in mufradatin illa an ta kuna ihdahunna muharraman lahu shafi ya bada bayani akan cewa bai halarta ka dinga wa mata sallah kamar ashan da limamai suke wa mata a cikin gidaje ya zama kuma duka cikin matan babu mataka babu yaka kawai wasu mata ne na anguwa hajiyoyi suka tara maka kuɗi da geran azumi ka kana musulmanci sallah sallar abin nan kamar yadda mutum ustadu sai tafi daga nan tafi abuja kawai ya je ya ta tilawa da daddare ya sauki musu qur'ani ya musu tafsiri da sauransu amma babu muharrama shi ko kwaya daya ce shafi yace babu kyau wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wani ƙarabin munzir al'ijima ala anna lirrajuli an yamna'a annan rajula ala anna man uzojatihi min al khuruj fil asfari kulliha cewa mijina da ‘yancin ainihin wato ya hana shi fita duk wata tafiya in baya tare da ita za a je excursion ne za a je biki gaiso marasa lafiya an yi rasuwa a can ka za su je dubiya wance mijinta ma ya karye ya hatsari a hanyar Lagos yanzu an kai shi asibitin kashi za su cika mota su tafi su gaishe shi a orthopedic duk wani tafiye tafiya miji da yanci inji Ibn al-Munzir a cikin kitabul ijma ka hana ta zuwa wannan kuma shine daidai jama'a ka hana ta zuwa sai in za ku je tare ku za ta tafi tare da wani wanda yake muharramanta wa ko uba ko kani ko wani muharrami na gaskiya amma irin wani tafiye-tafiyen da mata suke jama'a ga su nan kawai wannan dai yusanci ne jama'a wannan wato kawai shirme ne muke yi gaba daya ba al'adar musulmai ba ce al'ada ce ta mu ta hausawa da nufawa da fulani da sakkwatawa da kowa din da ka ji ana yin wannan sai dai kawai ta buga maka waya yanzu mun wuce karaye mun kusa da gadaddaba ai mun sauka a wuri kaza ai ga mu ma za mu kwana a wuri kaza shikenan kawai to kuma kanan kawai ka zama lusari baka da wani amfani wannan jama'a ya saba wa tarbiyyar musulunci kuma shi yake bude kofa zuwa ga barna iri daban-daban take faruwa ba wai sai zina kawai ko ko kwartanci ba ba mata suka shiga cikin larura iri daban-daban wanda ba sa iya ɗauka mataki akan ta yanzu nan kana tafiya cikin hanyar Kano sai ka ga mace ta motar ta ta bugi rami ta fasa taya wata sai ta yi awa uku a wajen ta rasa abin da ta yi bata ma san akwai safaya taya a cikin motar ba in ma ta ne wata sai da ake a buɗe a ciro safaya taya a ciro jack a ɗagawa kowa kuma falla gudu yake ba wanda ya tsaya ya taimaka mata sai in an samu wannan kirki ya tsaya ya tunanin to wannan mai faru da ita ko kuma a irin haka sai mutanen da ke kusa da wurin na ƙauye ko wasu mugaye su zo su yi mata ƙwace na hanset da ɗan kunnaye wani lokaci ma su ƙwace mota duk wannan yana faruwa ko ta yi dare a hanya ko irin ko ta fada hannun yan fashi ko kidnappers a yau wannan zamanin duk waɗannan suna faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba a rasa yadda za a yi kai ko da ma a nan cikin gari ne ba wai a wajen gari ba in mace ta fita da mota yanzu tana overheating fashi kenan. zafi kawai mota ta yi ba ta yi mata komai ba sai ko ta buga maka waya cewa mota ba ta lalace a sayin da za ka yi kawai a ko da ma ta kulle mota wajen ko ta kara gaba abinta so tana sauri ka misin din bikin da za a duk wannan jama'a wallahi ba ba addinin Allah bane ba al'adar mutanen kirki bane ba haka salaf suke yi ba za ka mu shiga ta taimu malam ya ci gaba da cewa qala an-nawawi fil hadith taqdim al-aham fal aham min al-umur al-muta'ariba fa innahu lamma urid arada lahu al-ghazw wal hajj rajjaha al-hajj لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها bi khilafil ghazwi wallahu alam nau yake cewa hadisin yana nuna cewa a dinga gabatar da abin da yafi muhimmanci kafin wanda yake biye da shi a muhimmanci jihadi al'amari ne muhimmi amma a jihadi wani na iya wakiltar wani zuwa aikin hajjin matar shi al'amari ne mai matuƙar muhimmanci kuma babu wanda zai wakilce shi akan wannan da haka manzo Allah ya ce ka tafi ka bita da zai halasta ya kyare ta tana cikin amintattu fa sahabbai ne fa abokan tafiyarta da manzo Allah sai ce mishi ba kuma yi tafiya ka kawai ai tana cikin amintattu ba kuma ya mutanen kirki ne mun yarda da jama'a mu wannan fa zama zamanin sahabbai ne fa ina kuma ga zamanin mu dinan yanzu duk wanda ya taba yin tafiya ya san irin wannan bala'in yana faruwa musamman tafiya da za a yi ta mai tsawo a ce za a hau luxurious har zuwa Lagos ko za a hau jirgi za a je a yi transit a Cairo ko a Dubai ko a abu zabi sannan a sake hawa wani aje a sauka a kuala lumpur ko a sauka a ainihin wato eh, new york city ko ina ne za ka ga takwaɗe ɗaya da za ku yi da fasinjojin har za ku zama kamar yan uwa wani a nan yake gamuwa da wata mata kawai sai su zama saurayi da budurwa guda nawa ma in aka je za a yi transit ma ɗaki da za su kwana ba za ma ta gaya mishi tana da miji ba in ma tana da mijin za ta kashe wayar ta mijinta ba zai same ta ba wannan yana faruwa sosai ka akwai wani gwamna ma da a irin wannan jirgin ya samu mata da yake eh, neman ya mata na kirki sai ya aure ta gwamna ne kowa ya san shi da za faɗi sunan shi a jirgi ya tsinci mata kawai daga zama kujera da kujera ya sunan ki? suna na wance ina za ki je zan je zan je <laughs> california ne ok ni matan nan nufa ai shi kenan kawai aka transit aka kwana ana aka tashi the next thing kawai sai suka yi aure to irin wannan yana faruwa jama'a in ka ban mota daga ka hawo mota daga nan za a je Lagos ko za a je Maiduguri ko waye dindin kubarcin ka sai ka saba da wani saboda ba ka zo haka kai ta shiru kamar kamar gawa ba dole kai magana tunda za a tsaya za a fita za a shiga da sauransu ko ba kamar tashi za a shiga bane daga nan zuwa Kongo daga nan zuwa Samaru za ka iya ka furtike fuska ka kewa kowa magana a sauka to amma wancan tafiya ta tafiya to in ya zan mace tana cikin motar shikenan ta zama kawai farisa ta zama target ga kowa musamman ta da kyakkyawa halitta ko da kuruciya amma an ganta da mijinta ba wanda zai kula ta jama'a na fata muna gane wannan to da kan bi shari'a sai mu bayyana lafiya imam al-bukhari yace qala haddathana abdanu qala akhbarana yazid ibn zura'in qala akhbarana habib al-muallim an ata'in an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ainihin abdanu shine abdullahi ibn usman ibn jabala al-azdi abu abdurrahman al-marwazi shi kuma yace daga malam yazid ibn zurai'in daga habibun al-muallim habib yace daga afa'u daga ibnu Abbasin qala lamma raja'a an sallallahu alaihi yayin da manzon Allah ya dawo min hajjatihi qala li ummi sinan al-ansariya yace wata mata mai suna ummu sinan al-ansariya ma mana aki min al-hajji me yana ki zuwa aikin hajji qalat tace abu fulanin ta'ani zawjaha kana lahu ma bihani hajja ala ahadihima tace baban wance ko baban wani mijinta kenan yana da ainihin dabbobi guda biyu waɗanda ake amfani da su wajen aikin gona sai ya hau ɗayan su ya tafi aikin hajji akai wal akharu ɗayan kuma yaski ski lana yana mana ban ruwa a gona ɗayan raƙumin da wato rashin abun hawa ne hana tafiya kenan qala sai manzo Allah ya ce fa inna umratan fi ramadana taqdi hajjatan ma'i to ki je ki umara a ramadana za ta daukan miki matsayin aikin hajji tare da ni rawahu ibn jurair jin an ata'in سمعت ابن Abbas عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله ابن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه wannan wani kana kanti ne bukhari yake yana kawo ya kawo mana saboda ata'u yana yin ainihin tadlisanci shine ya kawo wata riwaya cewa ibn juraydin yayi ma habibu al-muallim mutaba'a daga atsa'u kuma a wannan riwaya atsa'u yace sami'tu ibn abbas sannan ya ƙara kawo wani shahidi kuma daga abdul karim daga atsa daga jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu wannan eh, abin shi kawai musalawul hadis ne ba nan ne eh, ainihin mahallin shi ba kada eh, gashi mata yi kada mutane su fara ciwon kai ko to bari kawai mu tsallake shi yanzu kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa ne manzala sallallahu alaihi ya ba matar umarni ta tafi aikin hajji baɗi aminta tafi umara idan azumi ya zagayo to bai ce mata kuma in zaki tafi ki tafi da mijinta ba kamar ishara akan zahiri nuna halalci to amma kamar yadda aka faɗa a can sai a ɗauko sauran dalilan sai a kara akan wannan dan su kara mashi ƙarfi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد مولى زياد قال يتي سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنتي عشرة غزوة يتي ناجى أبو سعيد wanda ya yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu salama har so goma sha biyu so dozin guda yana zuwa yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi salama ƙala ya ce shi abu sa'idin yake cewa arba'un sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasu abubuwa guda hudu na ji su a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au qala ko kuma yace yuhaddithuhunna yana bada waɗannan bayanai guda hudu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wata riwaya ta kushmihani ta zo da da lafazin hunna akhadhtuhunna annabi sallallahu alaihi wasallama fa ajabatni maganganun sun burge ni wa wa anat wa ko maganganun sun zauna a cikin zuciyata ba na manta su na ɗaya Allah tu safira ra'atun masirata yaumaini laisa ma'aha zaujiha kada wata mace ta tafi tafiyar guni biyu sai da mijinta au maharamin ko da wani muharramanta wala sauma yaumaini kada wani mutum ya azumi a wasu ranaku guda biyu alfitri wal abha ranan karamar sallah da babbar sallah shine magana ta biyu kenan wala salata ba'da salataini kada mutum yayi sallah bayan salloli guda biyu ba'da al'asri hatta tagruba ash-shamsu bayan la'asar har rana ta fadi wa ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu bayan fitowar rana bayan asuba har fitowar rana shine na uku kenan ko wala tashaddu rihalu illa ila salati masajida manzo Allah kuma yace kada a niki gari a tafi wani masallaci sai ɗaya masallaci guda uku masjidil haram wa masjidi wa masjidil aqsa masallacin makka da madina baitul maqdis wannan hadisin da bukhari ya kawo na karki alama akan shi ma abin da ya karkata zuwa gare shi mana ya kawo maka duk maganganun da suke na mazhabi kaza mazhabi amma ga na karki shine karke a bado cewa ya karkata zuwa ga umumin haramci to kamar muka ambata tun aran nan malamai irin su ibnu taimiya a cikin al-iksiyaratul fiqhiyya da al malik da ainihin al-imam shafi'i su suna ganin halasci idan aikin haji ne na farilla cewa tana iya bin rifka amina su al'imamu ahmad da bukhari a bisa take-taken shi dinnan da wasu malamai daga cikin muhaƙiƙai irin su ibn hazmin irin a nan kurkusa su malam muhammad nasir albani da fatwa ta allajinatu da'ima ta ƙasar saudi arabia ta ainihin su bin baz da su usaimin da su ainihin wato abdul musin badar da fatwar da malam bakar abu zaidin ya bayar Allah ya gafarta musu gaba kidansu duk waɗannan malamai suka tafi akan asalin haramci wanda kuma wannan shine nassin da abinda nassin yake nunawa cewa bai halasta mace ta tafiya kowace irin tafiya ba sai tare da muharraminta sabani ya zo ne game da aikin haji wanda yake na farilla gare ta shi ma ba wai na maimaitawa ba irin yadda mata suke maimaita aikin haji musamman hajiyoyi da masu kuɗi da attajirai da 'yan siyasa suna maimaita aikin haji ko to duk nasara ta maimaita ta tafi da muharraminta sai mu koma cikin littafin zadul ma'adi da malam yake cewa sun masara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tafi wa huwa yulabbi bi talbiyatihi almazkura wan nasu ma'ahu yaziduna fiha wa yanqusuna wa huwa yuqirruhum wa la yunkiru alaihim manzon Allah ya ci gaba da tafiya yana ta yin talbiyar sa da aka ambata labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wanda yace tabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna karawa suna ragewa baya musu inkari haka Imam Malik ya fitar a cikin Muwatta da Bukhari da Muslim dukkanin su daga sahabi Abdullahi dan Umar an samu sahabbai suna canza talbiya kamar shi Abdullahi dan Umar yana cewa labbaika labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika labbaika war raghaba labbaika ah, war ilayka wal amal haka an sami wasu kamar su jabir dan abdullahi suna ƙara suna kara labbaika zal ma'arij labbaika zal fawabil to duk wannan kare-karen da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ainihin wato yi musu inkari ba bai hana su ba wannan na halaccin ƙara wasu lafuzza kenan kai tsaye a cikin ainihin wato talbiya i za iya ƙarawa amma bisa takaituwa akan waɗannan ƙare-ƙaren da sabai suka yi dan ka kara wani yanzu kai waye zai kuma assignin naka cewa yayi daidai walazima zima talbiyatahu manzo Allah ya ci gaba da yin talbiya tsawon tafiyar nan haka za a yi yin talbiya sai dai in ka gaji ka dan saurara ko in ka ji bacci akan abun hawa ko za ka ci abinci ko za ka yi wani abu daban ko za ka shiga bayi haka ya ci gaba da talbiya falan ma kanu bin rauha yayin da suka zo wani gari da ake ce ma ar-rauha'u wani ƙauye ne akan hanya hanyar makka daga madina an ce mil arba'in ne daga garin madina ra'a himara wahshin aqiran sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ga ainihin wato wani wato jakin daji aqiran ala wazin qatil kenan ma'anan aqir ai ma'qur to lafazin aqir yana bayuwa wannan ismul maf'ul na ɗayan biyu ko dai zama daga aqarahu ya aqiruhu aqiran ko aqqarahu yu'aqqiruhu mai shadda kenan to idan mai tashili ne mara shadda ma'anan shi aqarahu ai jarahu wanda aka ji masa rauni idan kuma aqarahu ne mai shadda to ma'anan shi wanda aka sare mai kafa daya kamar da a jahiliya idan za su yanka raƙumi sai a fara sare kafa shi guda daya ta yadda da zaran an soka mishi ainihin wato abin da suke sokawa a jikin wuyan to kawai sai ya faɗi gashi nan amir shi ya kawo duka lafazan guda biyu a cikin mu'allakasa inda yake cewa wa yau ma'akartu lil azara matsiyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammili fa zalla al azara yartamina bi lahmiha wa shahmin ka huddab dimaqsi al mufattali wa yau ma dakhaltu al khidra khidra unayzatin فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا أقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي kaga can da yace wa yawma aqartu lil azara matiyati in tuna muku ko in ba ku labarin radda na yanka ma 'yan mata raƙumata to nan tun da ya yi bayanin hassunci suna ta watsi da nama da kitse da ya ce fazallal azara yar tamina bilali 'yan matan da suka cira kumin naman ya ishe su sai suka dinga jifan junansu yar tamina bi lahamihi da naman raƙumin wa shahamin da kuma wani kitse ka hudda bi dimaqsil mufattal fariƙar kamar an zubar da azurfa kuma raƙumin fa ba shi ba raƙumin baban shi ne ya ɗauko kai da suka ce suna jin yunwa sai kawai yanka musu shi ya gasa musu suka ci abin da shi sauran kuma suka dinga watsi da shi to ka ganin sai ka ɗauka daga akara ne kenan ya yanka musu can kuma da ya ci gaba da cewa wa yawma dakhaltu al-khidra khidra unayrati fa qalat laka al-waylatu innaka murjin fa qala taqulu wa qad malal al bina da za a dawo gida sai aka rage mishi hanya akan raƙumin ita unayra din sai dinga lekawa yana mata gwalo yana mata shiɗanci, da ainihin kwarkwasa sai yace to lokacin da ɗan ɗakin da ke kan raƙumin yake karkacewa da mu gaba ɗaya sai take ce mishi aqarta ba'iri ka ji raƙumi na ciwo yamra shi fanzili don Allah ka sauka to nan a ƙara na biyu din ma'anar shi ai jarahta ba'iri ka ji masa rauni can kuma a ƙara ya yanka musu to haka lafazan suke a ƙarahu ya aqiruhu fa huwa aqirun kamar da yake a lafazin qatil da jarih ala wazn fa'il to a zahiri anan kaga wanda aka jima rauni ne kenan domin ah, da sauran rayuwarsa da ya ce ah, da'uhu fa shi yushku an ya'tiya sahibahu ku kyale shi wanda ya ji mishi rauni ko wanda ya kashe shi zai zo ya tarar da shi fa ja'a sahibu ila rasulullahi sallallahu sai mai shi din ya bugu manzo Allah fa kala ce ya rasulullah sha'anukum bi hadha himar na ban muku wannan naman ku yi amfani da shi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakarin fa qasamahu bainar rifaq sai manzo Allah ya sa na Abubakar ya rarraba wa kowa da ke wurin aka san mishi nama aka rarraba musu ya yace wa fi hadha dalilun ala jawabi akalil muhrimi min saydil halali wannan na nuna halaccin wanda ke cikin harami ya ci abin da aka yi farauta daga ainihin wajen harami idan lam yasidhu li ajli in ya zamba shi aka je aka wa farautar ba wani ne kawai ya farautar sai kuma ya ga wani ya baka nama wa amma kaunu sahibihi lam yuhrim kasancewar wannan mai farautan ba cikin harami yake ba fala'allahu lam yamurra bi hulaifa saboda shi bai ga ya wuce a ainihin miƙati ba yana bayan miƙati A huwa ka abi qatada ta fi qissati wannan ya kama da kissa abu da wannan jarumin sahabi daga cikin mutanen Madina ɗaya daga cikin sahabbai jarumai wanda ya daga cikin ainihin wato asadun ne min usudillah shine uh, abu qatada uh, rabi'i bin al-harith ko radiyallahu anhu kisa shi na cikin bukhari da muslim littafin al-imamu ahmad wanda ya je ainihin wato yayi farauta da aka fito za a tafi garin makka sai manzo Allah ya ce da kai da suwa ne ku ku bi bakin kogi ma hada ku a waje kaza wato sun yi ribadi sun tare wasu manzan Allah gaɓa kogi don tunanin kada wasu 'yan ta'adda su taso to a can da ya je sai ya ga wato wasu ka ɗauki harama shi bai ɗauki harama ba har aka tafi sai ya ga jakin daji kamar yadda ya ba da labari sai ya bi shi a guje ya farauce shi sai ya kawo su manzan Allah sai salaman nama kafin ya kawo su manzan Allah shi da jama'a shi suka zauna suka ce suka ƙoshi bayan sun ƙoshi sai suka ce to fa mun yi kuskure mun ci naman farauta muna halin harama sai suka tattare suka ajiye da suka samu Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam inda suka same shi suka tambaye shi kaji kaji abin da ya faru sai ya ce shin wani a cikin ku ya mai ishara ko ya neme shi da ya mushi wannan farauta ko ya taimaka mishi da koda asni suka ce a babu irin babu ko haka yace to babu komai a raba shi ma a bashi na shi Manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma yace sauran mutane suka ci shine abin da yake ishara nan kissa Abu Qatada ah, رضي الله wa وتدل هذه alqissa ala أن alhiba la taftakiru إلى لفظ وهبت لك wannan hadisi na nuna cewa kuma eh, kyauta da raba mutum ba dole sai an samu siga ba kamar aure bane aure dole sai an ce an kahtuka amma kyauta za a iya miƙo maka abu kawai ya zama kyauta ko a aje maka kawai a inda aka san zaka gani ina fata mun gane wannan in ka aikawa da matarka kati cewa kake ga nan na turo miki kyautar kati da ta ga kati kawai ta san kyauta ne kaga tilkaiyan in ka nika wa yaro kankani abu ba sai ka ce na baka kyauta ba ba dole sai an yi siga ba dan me yace Usman da Allah sha'anukum bihi na ban muku hakanan kuma bal tasihu bima yadullu alaiha tana inganta da abin da ke nuni zuwa ga cewa an baka ne duk abin da ke nuni zuwa ga cewa an baka ne to ya inganta kamar da kasuwanci haka yake inganta kamar da ainihin wato Khalil yake faɗa a cikin ah, muktasar din shi cewa wa in bi mu'atatin yuqadu al-bay'u bi kulli ma yadullu ala riban sai ce wa in bi mu'atatin ana kirga ciniki ana kula ciniki da duk abin da ke nuna yarjejeniya koda da ba na in baka kawai ka shiga shago kawai ka mika hamsin sai kawai ka ɗauki zoɓo ka ci gaba da sha sai mai shagon kuma ya ɗauki kuɗin shi saka a cikin burgamun shi ka gama ku magana ba wata dillu a ala qasmatihi al-lahma ma'a ibamihi bitahari yana da kuma halastin raba abu in an tashi raba abu ba dole sai an raba keke da keke kowa ya samu irin na kowa ba kamar da ake raba naman kakawa ba dole sai an saka a kilo kowa nauyin nashi ɗaya da nashi na wani kashin da ke cikin na wani ya fi namun da ke cikin na wani kaga da aka ce a raba kawai za a bincina wa kowa abin da ya samu ne don kamar da ba shi ke cewa daidai sai Allah <laughs> wa yadullu على tadullu ala يملك sayda yumlaku bil isbati yana nuna cewa kuma shi abin farauta wake mallakar dabbar da aka farauta shine wanda ya iya harbanta ya tsaye da ita ba wanda ya riske ta bayan an harbe ta ba kaga da, da suka ganshi dabba ta riga ta galabaita sai manzo Allah ya ce ku bashi me shi zai zo waye me shi wanda ya harba ba su da suka same shi yanzu ya faɗi gashashe ba ina fata mun gane wannan kenan wanda ya sa tarko ya kama abu to nashi ba wanda ya zai tare da shi akan tarkon ba wanda ya harbi dabba ko tsuntsu ya ji mai rauni to nashi ne in wani ya je tare da wannan tsuntsun ko dabba a gaba to ba nashi bane kai da ka tarar da shi bayan wani ya riga yayi aikin raunata shi wanda ya bashi raunin nan shine ke da shi wa izalati imtina'i wanda kuma ya gusar da ainihin wato wato abin nan rashin tafiyarsa wanda ya gusar da shi daga lafiyarsa wa annahu liman asbatahu la liman akhadahu cewa kuma wanda ya iya tsaye da shi din nan shike da shi ba wanda ya tare da shi ba wa ala hilli akli lahmil himar alwahshi wannan nuna cewa kuma jakin daji namun shi ya halarta ba kaman jakin gida ba wannan da ake ce zebra ko shine jakin daji ko to ya halarta a ci naman shi halas ne wa ala tawkili fil qisma kuma ya halasta a nada wani ya zama wakili ya raba abu kaga cewa akai su manzon Allah an ba ku ya rasulullah sai manzon Allah ya ce wa Abubakar tashi ka raba kenan ba dole sai wanda yake shugaba a cikin tafiya zai raba abinci ko ya raba allowance ko makamancin haka ba wa ala kaunil qasimi wahidan kuma da kasancewa shi ma mai rabo ɗaya ne daga cikin mutane ka san shi irin ka san mutane ba yadda ake cewa wai al'aqilu man bada abin nafsi ba kada mutum da an ce ya rabo sai ya kwashe ya fi na kowa a shi ma ɗaya daga cikin mutane duk abin da aka ce ka raba to ka raba ka ba mutane irin abin da za ka samu hasali mana daga cikin dattaku da halin girma kar ka ɗauki naka kasan sai kowa ya ɗauki nashi ka jira sai kowa ya ɗauka don ka gama raba ka ce to bari fara ɗauka ta yi wannan kasan da ka ɗauka ka yi wani ah, magudi a cikin shi akwai wata pdp da ka saka a ciki ina fata mun gane wannan za mu tsaya anan sai Allah ya kai karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika hamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am